mu taimaka da yan baya yaran da za su taso shi ne kamar mai mun yi shawara da manyan mutane akwai manya da suka sani nan na kikkira su wurin shekara biyu ga suka ce gaskiya ne ba su san da za su su yi magana da nake fadin gaba in akwai anya ina da mu taimaka musu kai na da mu yi biso garin gaba dole ne she mu sa cikin adaka sun ba ni anya ni wannan yawa akwai manya nan da suka san wannan magana da nake fadi to shekara biyu gaskiya na shiga kasar Connecticut na yaki wurin da ake bisa bisa kusa nan kamar goshin new york duka na yawo da inda da mu samu wani da ne da jama'a kusa da kuma damu ya yi biso cikin sauki da kuma damu ya mu sai kaba kabarin kan ba shi wani ya mutu mun zo muna yawo muna fi sabilillah ba da bisa mutum ba domin gaskiya a gafarta muna yana da dan problem ka ganna aiki nan ina tara kudi na mutu ba zo ko da ita jama'a na son lada a zo ana yawo fi sabi da dawa da bisa bawa Allah akwai so many ways da zamu yabo mu kasa wannan shot cikin wanga community in bronze to shot cikin wanga community in bronze to na yi wannan daga ga ina ni nake mun yi wannan mun magance irin wannan abu in mutum ya mutu da wani tun da muke ne family mai shi kawai suke bamu 1000 dollars wannan 1000 dollars muna ajiyewa ne saboda filin da muka san da mu samu wani kuma mu kara ba da mu je mu sai fili wani unguwa ba ne mun shigo muka zo muka kai muka kai New ina da makabarta guda biyu da na yi komi da su kamar tun lokacin da samarin gada ya mutu bawan Allah ga Usama na zo na gan bison nan ban gida shi ba domin wani biso ne da kuma kurancan abin da nake nufi to ya da mu yi magana gaskiya wallahi mun muku aiki almost 97% kan da mu mu samu makabartan kan na community mu nan na yan Afirka ko zangon mu mun ya mu samu wallahi akwai anya in ka ce ba anya sheku tambaye ka sarakai na nan da malumma mu abinda muka yi duka komai na documented shi sa abinda nake son jama'a mu gane shine na daya don Allah don Allah a taimaka a yi yayi abinda nake gwadawa don kuka karanta kowane makabarta na ba ku information presidentin wa'annan makabarta akwai makabarta guda da ke gaban gari ka fita George Washington Bridge musulma ke bisa aure akwai kole ata akwai Abdul su ne da suka taimaka mini gaskiya na fitowa tun Pennsylvania Drive bakin fof nan ina wannan aiki amma ina yin shi kasafi to yanzu dai na conclude komi ma da Yusuf ne shi ya san da zama mala bakar su ne manyan ma da na fara kira ba ko suka tura da shi wanga aiki yasa ban ta bayani kawai abin da zan yi ne manyan da ke nan da muka sa kowane envelope da aka gan evidence abin da muka yi da komi za ka gan numban information da kake bi da pictures na ake so da komi za ka ga na yi muku komi guda guda guda in an yi an yi na samu lada in ma ba yi ba ma na samu lada don malami in ya gaya maka magana ka yi aiki da shi yana da lada in ma ba kai aiki ba ma yana da lada ke sa ni abin da nake so jama'a mu yi a yi kokari saboda Allah da Allah wallahi wallahi billahi da la a illa huwa abin da nake so mu gane mu mu kwamiti. na eh, samatin kawai wallahi kuma shi mun yi sarakan kuma shi muka ga malam yusuf in mala kallo na facebook da ce gaskiya yake fani kuma shi kan ba mai muyi Allah kiya ustaz Shi ne farkon limami malami da ya fara zuwa kan kabari kuma shi ce halifa ku yi aiki mun yi su shakka nazir ga su malam yusufiya aka sai aka fara aiki yau ku ga kannan abin yi ke sa in ba mu yi bane ba mu yi amma an yi kaka ce kaka ya ba ka ce ba ya an yi kuma mun ga abin da za mu yi ne ka a ɗauki masallacin manto a su mu da yan ƙasa ko annasar a'a ko ali suna tijjaniya wani ba wannan bane wani muna maganar musulmi ne in an kare wannan kuje kuje mu ta farin akida eh amma wan ko ya yan ƙasa president a su su ci president na sa hannu ka amana ne Allah zai tambaye ka fara yau masjidin eh, annasar na mai wanda ke wurin ka kai musu to ga nasu haka komi na wurin masallacin tuwo buri akwai babana malam isa ba bani sa annuci ba saboda amana ne wurin Allah wannan kuma sarkin sarkin zango na gari bai san to ka karbi mai shi ke amana kenan wannan kuma malam abakar alkitabu wa sunna radio ga naka alhaq radio na da miyo zuwa nasu karbi mai alhaq afa gashi na amana ka taso mana <laughs> amana ne in anya an yi mun ci amfani ya rage muna cost wallahi an yi mutuwa ba dole ne muna fi sabilillahi ba da an yi kawai kuma akwai anya farasa da zamu zo mu zauna da ku akwai anya da zamu yi mu nemi wuri daga nan mu yi wurin wankan gawan mu da mutum ya mutu mu da kanmu mu kawo nan garin da ko anya kawai ne muna neman wani ne yara kamar guda uku mu je da su liman college ko any one of the college ku ku tambaya funeral services abin nan ya sunan shi akwai kan da suka kiran shi ko su ne kamar 6 months da mu nemi wani ya karbi certificate an ba mu anya mu wani ya mutu mu fito daga funeral home mu kawo nan mu mai irin wanka namu irin na gida muka je makabarta ba dole ne don na nayi magana an ce wai daga nan muke yin nan wurin nan na da taushi ne to ai ba dole ne mu yi biso wurin ba ina da cikin wanga da zaka kai second one musulmai zalla ke wa yana New jeji yana kusa da nuna muke bisan nan ba bisa ma kafiri ne amma komi yana ciki information da kuke biya duka yana ciki wannan letter wannan kuma sarkin a gudan da na bada sarkin zangon nan wani ba sarkin zango bane ko sarkin musulmai ga sarki da kai sarki ga amana ga na sarkin zango eldest na elders to baba amana ne fa kai kai saurin karba baba amana ne ibadu ila ibadu rahman malam idris ibadu rahman ga shi amana ne masallacin wurin malam rashid ba da karbi mai saboda Allah wani da shi kawo na wala ba me shi ta so ba kawo na to ga baba na wale karbi amana ne ba amana ne ba shi ba ai ne imam sa'annan kuma shi zango community eh, ga baba na nan alhaji abu na baka amana ke sannan akra community yan yusu su nima na shi ba ba ba na ni ne a kira su lusi to shi ke ni na mu mun yi wallahi abin ga na shekara biyu muna ba hada kan wani kuma in dan gwada muku irin bashin da muka yi ina house zo yawo kan da mu yi mu collective wangan ga abu jama'a ko kan da mu yi mu collective wangan ga abu jama'a ku taimaka in dai mun ya wani gida household ya ba mu 100 dollars mun household ba ya ba mu dari daya wallahi mun ya mu sai filin mu yanzu haka da nayi magana da su kun gani ba president da a akai shi ke da kira wannan da makabarta guda biyu ya gwada mini na dai ba mu mu sai mutane eh, wai nawa da mu sai fara sai ce okay a ba mu fili na mutane 40 wallahi ko na 20 mun ya mu start shi in an yi mutuwa ba tun fi sabilillah